Da zarar mutum ya shiga shafukan yanar gizo da sauran kafafen labaru zai ga mutane masu hazaƙa a Najeriya na kera wasu abubuwa da za su taimaka wa ƙasar ta hanyoyin samun abubuwan da take bukata ba tare da tafiya ƙetare ba. Tun farkon hawan gwamnatin APC a da 2015 shiga Buhari ya nuna takaici hatta tsinkin sakace a kori sai an shigo da shi daga ƙetare. Shin kusan shekaru biyar da mulkin gwamnatin an samu kullar kamfanoni masu kera tsinkin sakacin hakorin ko kuma sai gidajen waina shagunan hura da nono ko tukwanen barasar gargajiya. Dr. Faruk Bibi Faruk na jami'ar Abuja wanda masanin siyasar tattalin arziki ne ya ce rashin karfafawa jami'oi gwiwa ta hanyar sayan fasaha su takan sanya su kullum ya zama masu karantarwa akan takarda. Ba wani kamfani da na sani a Najeriya da yake ba jami'a kuɗi don a yi masa bincike. idan suka fara wannan gasar na neman waye zai ba da kuɗi a yi bincike aka rinka tumbuɗo musu kuɗi suna fitar da hikimomi kala-kala to a nan jami'a take fice ba wai a yawan kuɗin da gwamnati take iya ɗauka ta jefa mata ta ce a'a in kika gina ajujuwa da yawa da kuka ɗau malamai da 'yan makaranta da yawa ficen jami'a shine za ta iya yin bincike ta kawo wani abu da zai taimaka al'umma misali yanzu sai wani kamfanin waya nan sai ya ce suna son su kirkiro wani abu a cikin waya sai su ɗebi kuɗaɗe da yawa sai su ba jami'a sai ta taimaka musu musu bincike su za su samu kuɗi sannan al'umma za ta karu wanda suke da daman kera abubuwa a cikin mu ba a ba su damar su mu da kawai muke saya daga wasu kasashe mu ci kuna rage wasu abubuwan da kuke karɓa daga kasashen turai kuna kokari ku gina naku bincike zai fara muku amfani sai mun rage dogara gaba daya akan abubuwan waje mun fara tunanin dogara akan abubuwan mu dokta ba ya nuna su turawa wasu mayun mutane bane waɗanda Allah ya halicci su don su iya kera wani abu kowa ma zai iya irin wannan binciken kowa ma zai iya in dama ta samu sannan kuma in matsuwa ta samu kana da damar ga abin a wurin ka, sannan kuma ka matsi kana son abin duk kwakwalwar mu ɗaya ce kawai mu tun farko bamu mu samu matsuwa ba sannan kuma ba samu dama dama ba. Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce rashin nasarar yaƙi da cin hanci zai ci gaba da hana Najeriya zama cikin masu arzikin masana'antu. Da masu mulkin da mu mabiya sai dukkan mu mun ci ahir ba abin da yake damun najeriya yau irin cin hanci da rashawa shine umul abaisun duk fitinan da muka shiga ba hanya ba makarantu ba asibiti ba zaman lafiya ba wane ne duka idan ka duba yau tattalin arziki kadai ne zaka ɗibi ruwa a kwando ne wanda zaka tare wani abu to yadda cin hanci da rashawa yake barna kenan so zancen tattalin arziki yayi kyau ba zai yiwu ba zancen wai mu zai wannan 2020 wannan mafarki ne in ka ɗebe noma da kiwo da kuma ma'adinan da akan gano ta hanyar dabarun gargajiya a akasarin masana'antun Najeriya ba sa aiki sai ka tarar harabar wasu kamfanonin da injuna masu tsatsa ko kuma ciyawa ta mai gurbin inda akan loda kayan da akan kera a tarihi can baya kenan in a damuna ne ma kana shiga harabar irin waɗannan tsoffin kamfanonin kwaɗi ne za su yi maka maraba Nasira da Mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya